mu sauraro assalamu alaikum barkanmu da safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya a wannan rana ta asabar 20 ga watan zulhijja shekara 1444 bayan hijira tafiyayen halitta nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa birnin madina daidai nan da 8 ga watan yuli na shekarar 2023 miladiya sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara. a yau ne shugaban kasa bola ahmed tinubu zai tashi daga birnin tarayya abuja zuwa kasar gini bisau domin halartar taron shugabannin kasashen kungiyar ecowas karo na 63 da zai gudana a gobe mai da yawa shugaban kasa shawara kan ayyuka na musamman da a sadarwa daidai al'ake shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fita ranar juma'a a cewar dai shugaban kasa tinubu zai samu rake waɗansu 'yan majalisar shawara da akan manufofin shugaban kasa da waɗansu manyan jami'an gwamnati ana sa ran kuma shugaban kasa zai dawo ƙasar nan da zarar an kammala taron to ita ko babbar kotun tarayya da ke kano ta bayar da umarni na wucin gadi na hana rundunar 'yan sandan najeriya da hukumar karɓar ƙorafe korfen jama'a da yaƙi da cin hanci da rashawa musgunawa ko kamawa ko gayyata ko kuma tsare tsohon gwamna abdullahi umar ganduje da iyalansa ko kuma duk wani wanda ya taɓa naɗawa mukami ya aiki a ƙarƙashin gwamnatinsa haka zalika kotun da mai shari'a am liman ke jagoranta ta ba da umarni ga waɗansu mutane guda shida da ke cikin cikin karar umarnin dai zai ci gaba da aiki har sai an saurari karar kuma an tantance ainihin abin da ya samu asali kotun ta yanke hukunci ne biyu bayan karar da barisa bi hemba ya shigar a gabanta a madadin tsohon gwamna na jihar kano mai shari'a liman dai ya kuma sanar da cewar umarnin na wucin gadi zai ci gaba da kasancewa har sai an saurari bukatar masu kara a ranar goma sha hudu ga watan da muke ciki. allah ya yi wa shugaban karamar hukumar bebeji a jihar kano alhaji sani kanti ranka rasuwa da yake tabbatar da rasuwar ga arewa rediyo jigo a jam'iyyar apc a karamar hukumar bebeji bayan adamu tuga ya bayyana cewar marigayin ya rasu ne bayan gajiyar jinya da yayi. kuma za a ya jana'izarsa da safiyar wannan rana ta asabar da karfe takwas da rabi na safe a mahaifarsa da ke ranka a karamar hukumar bebeji kafin rasuwar marigayen dai na shugaban karamar hukumar bebeji ya maye gurbin ali mamadi a matsayin shugaban bayan da ya rasu shi ma kwana uku da zaben sadaka a matsayin shugaban karamar hukumar ta bebeji a watan janairun shekarar 2021 Ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa mayans tana shirin ɗaukar babban mataki akan gwamnatin tarayya dangane da ƙarin kuɗaɗen makaranta a jami'in ƙasar nan da aka yi. Ƙungiyar ta NANS dai ta bayyana fargaba akan ƙarin kaso ɗari cikin ɗari wanda ake tabbatar da cewa zai tirsasa wa ɗalibai da dama barin karatu sannan kuma hana waɗansu cimma burinsu na karatu a rayuwa. wannan dai shine jigon rahoton na musamman a wannan mako da wakilin victor christopher ya nazari tare da duba akan kalubalen da dalibai da kuma iyayen su ke fuskanta yayin da ake tsaka da fama da matsalar tattalin arziki a najeriya ga jamilu siyoja adam da ci gaban rahoton bayan shafe tsawon lokaci lawan zubairu yayi nasarar samun gurbin karatu a fannin ilimin addinin musulunci a jami'ar bayero da ke nan kano bayan fama da ya sha a baya sai dai farin cikinsa ya gushe bayan ya samu labarin karin kuɗin makaranta sa ibrahim muhammad ba zai iya biyan kuɗin makarantar ba ya kasance yana shakar ko dan nasa zai iya cika burinsa na karatun jami'a registration din ana cewa zai kai kamar dubu dari da talatin da biyar ko da arba'in da wani abu tsakani da allah shi shine registration to kuma karatun ana son shi saboda karatu a ne rayuwa muna so a yi ma allah a kimike mu gaskiya idan ba a samu tallafin ba gaskiya yaro ba zai iya ba gari a doshi an samu amma ba zai amfani ba saboda ba kuɗin da za a biya gaskiya kazalika shi ma wani ɗalibi mai matakin aji na biyu a sashen zanen gidaje Alhaji Ismail Abba yana fargabar cewa zai iya ajiye karatun sa kamar yadda ya bayyana dalilinsa. Da ina biyan dubu arba'in da ɗaya yanzu kuma zan biya dubu ɗari har da ɗan motsi sannan kuma idan mutum yana so ya zauna a hostel mai gado da katifa sai ya biya dubu hamsin da bakwai to a gaskiya ba mu da shi dokokin mu da muke ga hukumar makaranta shi ne a rarraba mana tsarin biyan kuɗin makarantar da muke da shi wanda haka mun ba da wani option da ya rage ban da babbar makarantar al'amarin abba ya yi kama da halin da messi adams ke ciki ɗaliba ce da ke biya wa kanta kuɗin makaranta tana karatu a sashen koyon aikin jarida wadda yanzu take gwagwarmaya wajen biyan dubu ɗari a biyu ce. ni finance student a makaranta kuma ni ce ma nake biyan kuɗin don allah na taimaka mana rage kuɗin saboda kuɗin ya yi yawa sosai ko kuma miraku ya faru in biya kuɗin makarantar. yayin da aka ci gaba da cece kuce ce iyaye na cikin tsaka mai wuya sakamakon karin kudin makaranta mr michael matthew na daga cikin iyaye da dole ne ya nemo kuɗi domin biya wa yan uwansa uku kudin karatu a jami'ar bayero ko karatun nasu ya tsaya yanzu da wannan karin da aka yi zan dinga biyan kuɗin mutum ɗaya dubu casa'in da biyar kuma gudun ɗaki dubu tamanin kara gaba ɗaya za mu dinga biyan dubu ɗari da saba'in da hudu kan mutum ɗaya kuma mutane uku sun dinga biyan dubu ɗari biyar da ishirin da biyar gaskiya tsarin ya zo ba tare da mun shirya 了。 da yake nuna takaicin sakan wannan lamarin shugaban kungiyar dalibai na na yankin arewa maso yamma comrade bilal lawal kurfi ya sha alwashin cewa kungiyar za ta dauki mataki idan har ba a janye karin ba wani dalibin ka alakanta abin da yake biya baya da abin da yanzu aka ce ya biya za a ga wani ya linka biyu na linka su uku akwai damuwa to wannan shi ne sa muke kira ga wannan management su rage ma dalibai wannan kuɗin makaranta saboda gaskiya sun yi yawa gwamnatin tarayya ita ma ya kamata su kalli wannan tsari da ake ciki ba hanya ba ce bullewa dukkanin tattauna da muke da su za mu mika ma ita kungiyar ɗalibai ta kasa gaba ɗai wanda zai iya kasancewa ce ta karshe da muke amfani da ita a wajen kowane struggle da ake na kungiyar ɗalibai that is confrontation. Tuni dai kungiyar malaman jami'o'i ASU ta yi watsi da wannan sabon karin kuɗi ta bakin mukaddashin shugaban kungiyar rashin biyu ke Dr. Sagir Sale inda ya nemi goyon bayan jama'a domin ganin an koma kan tsohon tsarin. Duk lokacin da ka ji wannan kungiya ta fita yajin aiki to na ɗaya daga ciki shine lallai ilalla gwamnati ta ƙara tallafin da take ba wa jami'o'i idan karatun ya yi tsada wasu shiya shiya ko fannoni na ilimi dole a rufe su ita doka mutane ne suke yin ta su na al'ummar za su iya koma wajen su ce wannan dokar da aka yi akwai kuskure a cikin ta kuma ya kamata a koma a yi bita a kanta yadda za ta kasance maslaha ga al'umma sai dai majalisar gudanarwa ta biyu ke ta ba da hujjar dalilin daukar wannan mataki inda ta alakanta hakan da umarnin gwamnatin tarayya mai magana da yawon jami'ar bayero lamaran garba ya ce karin kuɗin na da nufin samar da kuɗin gudanarwa da jami'ar bayan gazawar gwamnatin tarayya ta gaza sauƙi nauyin da ke kanta a yanzu ce akwai jami'ar da na sani tana karɓan akalla dubu ɗari uku da hamsin akan kowane ɗalibi mofa gaba ɗaya har yanzu daga casa'in da biyar ne zuwa ɗari da saba'in to kaga an yi la'akari da yanayi na ƙasa an yi la'akari da yanayi na ɗalibai gwamnatin tarayya wannan tsari da ta fito da shi ba a duba mu jami'oyi nan ba iya yadda muka iya. Gwamnatin tarayya ta bayyana matsayarta game da matakin da ta dauka na rage kudaden da take kashewa wajen daukar nauyin manyan makarantu. Wannan ba zai rasa nasaba da dalilin da ya sa ASU da sauran masu ruwa da tsaki suka danganta dokar baiwa ɗalibai rance da aka amince da ita a kwanan nan inda gwamnati ta shirya domin fara baiwa ɗalibai bashin karatu. 'Yan ƙasa dai na ci gaba da nuna shakku kan sharaɗan da aka gindaya na samun lamunan. A wata kididdiga da UNESCO ta fitar a shekarar 2022 ya nuna cewa ɗalibai miliyan 20 ne ba sa zuwa makaranta a Najeriya. muna fatan wannan sabon tsarin ba zai ƙara yawan marasa zuwa makaranta ba lokaci ne kawai zai nuna hakan ko akasin hakan To da fatan Allah ya muna mana lokacin a gaida Jamilu Siyoji Adam kuma lamara garba ne ba lamaran garba ba su na mai magana da yawun jami'ar bayar da ke Kano. Hannun kuwa rundunar 'yan sanda ta jihar Ebonyi ta ce ta kama waɗansu mutane da ake da zancen cewar su ke da alhakin harbe-harbe a wasu sassa daban-daban na jihar da ake fuskantar harare da yake holan waɗanda ake zargin a shalukutan rundunar da ke a Bakalake kwamishinan 'yan sanda a jihar Falaye ulalaye ya bayyana cewa jami'an sun kama mutane mutane guda goma sha biyar da suka ta haɗar da wani mai sayar da maganin gargajiya da ke haɗa musu layu da kuma bindiga rahotanni sun kuma bayyana cewa daga cikin 'yan bindigar sun da suka addabi sassa daban-daban na birnin jihar inda suke harbe-harbe tare da tilasawa al'umma bin dokar zaman gida ta masu fafutukar kafa ƙasar biafra ta ipob ranar kuwa da aka karu operation hadarin daji sun nasarar ceto mutane 24 da aka yi garkuwa da su a kabugu lamba da ke karamar hukumar maru a jihar zamfara ranar juma'a a cewar wata majiyadi sojojin sun samu rahotannin sari a wata mabuwar in bindiga da kuma yan fashin daji da ke yankin al'amarin da ya sanya aka tabbatar da ganin an kai samami domin kubatar da mutanen da aka yi garkuwa da su majiyar sojojin ta bayyana cewar nan da nan dakarun suka kai samami yankin inda kuma suka mayar da inda kuma suka musayar wuta tsakanin su da yan bindigar hakan ta sa yan bindigar suka ranta a nakare tare da barin waɗanda suka garkuwa da su ɗin a cikin kangwaye da suka boye su waɗanda aka kubutar sun haɗar da mata guda tara da maza guda goma sha hudu da jarirai da jariri guda ɗaya ana shan labaran daga mita 93 da uku da rigo ɗaya arewa rediyo a zangon fm ana ma iya kallon labaran namu daga ko'ina a faɗin duniya ta shafin sada zumunta na facebook a kan arewa na da uku da falar daya. aka tuma da za kuma iya sauke manhajar mu ta arewa radio daga play store akan wayoyin salula za mu tsallaka kasashen getare amurka ta ba da izinin motsa tarin makamai zuwa ukraine domin adawa da zanga-zangar masu rajin kare haƙƙin bil'adama da suka yi tikira a haramta makaman gwamnatin shugaba joe biden da ya tabbatar da ɗaukar matakin a ranar juma tana mai bayyana cafin mai da amurka ke ta kera kenan sun fi waɗanda rasha take amfani da su a rikicin mai baiwa amurka shawara kan harkokin tsaro mai suna jack ya faɗa wa manema labarai cewar makaman za su kasance wata gada domin karewa makamai da amurka ke take da su wajen kai harare na bama mai ga ukraine yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. To shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da kafa kwamitin shugaban kasa kan manufofin kasafin kuɗi da sake fasalin haraji domin dakile shingayen da ke kawo cikas ga cigaban kasuwanci. Amincewar dai na kunshe ne a cikin wata sanarwa da mai baiwa shugaban kasa shawara kan ayyuka na musamman daidai a lafiya fitar ranar Juma'a a cewar sanarwar dai kwamitin zai kasance karkashin jagorancin tayo Oyedele. Kazalika dai sanarwar ta kara da cewar kwamitin ya kunshi kwararru daga bangarorin magarori masu zaman kansu da kuma gwamnati inda aka dora wa kwamitin alhakin sake fasalin dokokin haraji da tsara manufofin kasafin kuɗi da daidaitawa na kuma daidaita tsarin haraji da sarrafa kudaden shiga. saurari labarin wasanni. to an kafa kwamitin wucin gadi na mutum biyar da zai gudanar da bincike akan dalilin da ya sanya kungiyar kwallon kafa ta kano pilas ta rashin nasara a wasanni guda biyu a jere a gasar super 8 ta nigeria da aka kammala ta 2023 a jihar delta sakataren gudanarwa na kungiyar kwamare sani ibrahim shi ya tabbatar da hakan a cikin wata sanarwa da aka fitar bayan wani taro na gaggawa da hukumar gudanarwa ta gudanar a birnin asaba jim kaɗan bayan da kungiyar kwallon kafa ta Scotland ta birnin Uweri ta lalasa kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas da ci biyu babu ko daya wasan karshe na gasar Super 8 ta Najeriya ta bana a filin wasa na Stephen Keshi da ke birnin Asaba sanarwar ta bayyana ta hukumar bata gamsu akan yadda kungiyar ta buga wasannin guda biyu da suka gabata ba ana kuma sa ran kwamitin zai gabatar da rahotonsa a cikin mako daya. da suka faru a makamancin rana irin ta yau ta rana irin ta yau din da ta kasance takwas ga watan yuli amma a shekarar 2003 kungiyoyin kwadago a najeriya suka amince da sasantawa da gwamnatin tarayya kan farashin man fetur tare da kawo ƙarshen wani yajin aiki gagarumi da aka gudanar na tsawon kwana takwas haka kuma irin wannan rana a shekara ta 2007 a yankin kudu wasu 'yan bindiga suka sako wata yarinya 'yar birtaniya inda aka sake haɗa ta da iyayenta har da yau irin wannan rana ta yau ta takwas ga watan yuli a shekara ta 2009 mayakan najeriya suka fasa bututun man guda biyu yayin da suke kara kai harare a matsayin martani ga tayin afuwar da gwamnati ta yi tuni sauraro da haka muka kawo karshen labaran na barka da asuba a wannan safiya maka mi salama tun da farko an ji cewa shugaban kasa bola ahmed tinubu zai bar gida najeriya zuwa ƙasar gini bisau domin halartar taron ƙungiyar ecowas kotu ta dakatar da gayyatar ganduji kan binciken faifan bidiyon dala sannan an ji cewa sojoji sun ceto mutane 24 da aka yi garkuwa da su sannan suka kashe wasu 'yan bindiga a can jihar zamfara a kasashen ƙetare amurka ta za ta kakaba wasu ƙarin takunkumi tare da kai makamai a ukraine wani lokacin da ake ci gaba da fargaba kan rikicin da ke faruwa ruwan dare gama duniya ruwan dare gama duniya kar magana kenan a wannan rana ta asabar ɗin karshen mako a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na arewa rediyo 93.1 a zangon fm sandra kaura ta tsara labaran kamar yadda aka ji sai kamaladin muhammad da ke rike da zangon barka da karshen mako sunana nura haruna mudi nake fatan za kasance lafiya